da ƙarshe ne kotun da'ar ma'aikata ta ƙusa kusa kan dakataccen shugaban alkalin najeriya walter onogin an ce an buga masa kusoshi guda uku wanda ake ganin cewa a iya cewa tuni ba ta riga ta ba da izinin cewa a cire shi daga kan mukaminsa kana kuma ba zai rike wani babban mukami ba har tsawon na shekaru goma kana kuma a kwace dukkanin kaddorin da ya mallaka musamman waɗanda bai bayyana su ba a cikin wancan kundin to koyaya waɗannan hukunce-hukunce ke zuwa a halin yanzu lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi shugaban kasa muhammadu buhari ya rattaba hannu kan kudirin dokar nan na mafi karancin albashi naira dubu talatin an zo haka dai a iya cewa ta riga ta zama doka kuma ga kowane ma'aikaci a najeriya domin ya kurbi wannan romo na demokradiyya ta koyaya ma'aikata ke ji a halin yanzu lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi gwamnan jihar rivers ya son wuke ya fatattaki tare da dakatar da waɗansu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi guda goma sha biyu na jihar rivers ɗin bisa zargin su da kin halarta waɗansu abubuwa da suka shafi na gwamnatin jiha ya ce dukkanin su an riga an dakatar da su za kuma a ci gaba da aiki ba tare da su ba to koyaushe ne za su dawo lokaci da kadai ka iya tabbatar da shi Tahir Ahmad ne ke maka sallama a cikin shiri na 61 na shekara tara, kafin jin dukkanin wayannan bayanai sai Ali Gora ya karanto mana labaran siyasar duniya shugaban kasa muhammadu buhari ya sanya hannu akan dokar sabon tsarin mafi karancin albashin ma'aikata kamar yadda rahotanni suka bayyana buhari dai ya sanya wa dokar hannu ne a ranar alhamis din nan lamarin da ya wajabta wa dukkan ma'aikatu biyan ma'aikata naira dubu talatin a matsayin mafi karancin albashi majalisar dokoki ta tarayya da ta mika takardar dokar zuwa ga shugaban kasa a ranar 27 ga watan maris na shekara ta tara bayan ta amince da naira dubu talatin a matsayin mafi karancin albashi idan dai za a yi tunawa a farkon makon nan ne ma'aikata suka doki shugaban kasa ya taimaka ya sanya hannu akan dokar saboda jinkirin da yake yake yi yana tada hankulan mutane wata kotun tarayya da ke zama a kasan ta kwace kujerar dan majalisar wakilai na zaɓa bakori da dan ja amir bakori tun farko dai kotun ta tsaye da alhamis goma sha takwas ga watan afrilu a matsayin ranar da za ta yanke hukunci a karar da injiniya yakubu dan ja ya shigar a gabanta yana mai kalubalen da nasarar da bakori ya samu a zaben fidda gudun da jam'iyyar apc ta gudanar a watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas yakubu dan ja ya shaida a kotun cewa bakori ya zama dan majalisar wakilai ta haramtacciyar hanya tare da lokon kotun ta karba masa nasarar da bakori ya masa fashi bayan ya gabatar da dukkan hujjojin da suka hada da takardar sakamakon zaben fidda gwanin dan ja ya roki kotun ta bayyana shi a matsayin halastaccen dan takarar kujerar majalisar wakilai na mazaɓar kore da dan ja tun bayan fitar da suna yan takara ne dan ja ya korafin cewa jam'iyyar APC ta mai sunansa da na bakori ya ce wasu manya a harkutar jam'iyyar APC sun hana kokarin gwamna masarar da shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina shi na kwato masa haƙƙin sai tasiri shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin cewa kowane minista ya gaggauta mika cikakken bayanin ayyuka da tsare-tsaren da ya gudanar tsawon shekaru hudu da ya akan mukaminsa umarnin ne ya shafi ministoci da shugabannin hukumomi da sauran bangarorin gwamnatin tarayya inda aka ba su wa'adin nan da zuwa ranar 24 ga watan afrilu kowa ya mika rahoton shiga kwamitin shugaban kasa mai bin diddigin ayyukan da ke ofishin mataimakin shugaban kasa mai taimakawa shugaban kasa ta fuskar yaɗa labarai da hulɗa da jama'a garba shehu ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya fitar sakataren gwamnatin tarayya boss mustapha ya ce ministoci su tabbatar da cewa duk wasu sauran takardun ayyukan da ba su gabatar ba su gaggauta mika bayanansu a ofishin sakataren gwamnatin nan da zuwa ranar 30 ga watan mayu na shekara 2019 kotun ladabtar fitar da ma'aikatan gwamnati ta yanke wa tsohon shugaban alkalan Najeriya Walter Onogin hukunci bisa zargin rashin bayyana dukkan dukiyoyinsa kamar yadda dokar hukumar kula da da'ar ma'aikata ta tana da alkalin kotun Dalla da Umar ya tabbatar da zargin da ake yi wa Onogin tare da yanke masa hukunce hukunce uku hukunce hukuncen ko sun hada da umarnin a sauke Onogin daga kujerar shugaban alkalai sannan an haramta masa rike wani mukamin gwamnati na tsawon shekaru goma an kuma kwace dukkan kuɗaɗen da aka samu a cikin asusun ajiya na bankuna biyar saboda ya gaza bayyana yadda ya same su kotun da ta yanke hukuncin ne biyo bayan karar da gwamnatin tarayya ta shigar bisa zargin anogin da kin bayyana kadarorinsa jami'ar pdp ta janye zanga-zanga da cire gudanarwa sakamakon cin zarafi da musgunawa da ke ta haddi da kuma barazanar mutuwa da wasu hukumomin tsaro ke yi wa 'ya'yanta a jihar kano sakataren kwamitin gudanarwa na jami'ar pdp na jihar kano shehu wadasa gage ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya fayyace dalilan janye zanga-zangar jami'ar ta yi sakage ya kara da cewa duba da yadda aka samu rangwamen cin kashin da ake yi wa 'ya'yanta yasa uwar jam'iyyar ta yanke shawarar dakatar da zanga-zangar ya ce gwamnatin jami'ar apc na ci gaba da yi wasu manyan 'ya'yan ta barazana ta cin zarafi yana mai nuna damuwa da yadda gwamnatin apc ke ci gaba da wulakanta 'ya'yan jam'iyyar pdp a jihar kano sannu da sauka dan mutanen gura mai saurari barkan mu da haka barkan mu da sake saduwa da kai batun shari'an nan ta dakataccen shugaban alkalan najeriya walter onugin ta riga ta bayyana a ranar lamis din idan za a iya tunawa ana ta faɗa wa 'yan najeriya cewa zai zai san matakin da za a ɗauka a kan shi ko mai ce makomarsa a ranar alhamis din nan ana ta ɗage wannan shari'a tare da gabatar da hujjoji tare da shiru baki ɗaya a gaban ita wannan kotun ɗa'ar ma'aikata wadda da suke kallon cewa ma ba ta da hurumin ta saurari wannan ƙara amma daga ƙarshe ta tabbatar da cewa tana da hurumin saurari ƙarar nan kuma a yanzu haka ta riga ta yanke hukunci akan shi walter onogen ɗin a lokacin da aka taru a gaban kotun shugaban kotun ta ta'ar ma'aikata ɗanladi umar ya ce a yanzu haka dai an riga an kama shi walter onogen din da laifuka guda shidda kamar yadda gwamnatin tarayya ta gurfanar da shi a gabansa na kin bayyana waɗansu daga cikin kaddorin da ya mallaka bisa waɗannan dalilai an yanke masa hukunci na cewa ba zai sace karɓar wani mukami ba har na tsawon shekaru goma zuwa a nan gaba sannan kuma za a kwace waɗannan kaddarori da ya mallaka waɗanda bai riga ya bayyana su ba a cikin wancan tsari kamar da kundin tsarin mulki ya bayyana tare da yin bayani filla-filla a kansu wanda aka ce ya nuke bai waɗannan bayanai a kansu ba an buƙaci gwamnatin tarayya ta kwace su baki ɗaya kana kuma daga bisani alkalin kotun Alladi Umar ya ce lallai ne a yi maza maza a cire shi Walter Onugen din daga kan kujerarsa ba maganar dakatarwa ba ce kamata ya a tsige shi baki ɗaya. ta koya ake kallon wannan hukunci na ita kotun da'ar ma'aikata da ke zuwa halin yanzu lokaci ne kadai ka iya tabbatar da shi shin waɗannan hukuncin da aka tsaya kawo yanzu a iya cewa shi kenan akwai ɗaukar ƙara ko ko a'a to kuma dai me kenan za a jira a gani nan ba da jimawa ba shugaban kasa muhammadu buhari a ranar alhamis din nan ya rattaba hannu akan kudirin dokar nan na mafi karancin albashi na naira dubu talatin wanda kungiyar kwadago ke ta fafutukar ganin cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya sanya hannu wanda kuma aka yi matsin lamba kan majalisar dokoki ta kasa wato majalisun nan guda biyu majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai na ganin cewa sai sun amince da shi idan za a iya tunawa an riga an amince da wannan a kasafin tun a majalisar dattawa kuma aka riga aka mika shugaban kasa muhammadu buhari domin ya taba hannu ya zama doka kuma a fara aiki da shi to rahotanni sun tabbatar da cewa shugaban kasan ya rattaba hannu mai taimaka shugaban kasan ka harkokin majalisar dattawa ita ainihin shine tabbatar da hakan ya ce kuma wannan rattaba hannu da aka yi zai fara aiki nan ba da jimawa ba kuma ya shafi dukkanin ma'aikata wanda suke aiki a ƙashin gwamnati za su kurbi roman demokradiyyar nan na naira dubu talatin a matsayin mafi karancin albashi to ko yaya ma'aikata yake ji a halin yanzu duk da yake ji an ja kafa kafin a zo ga irin wannan matsayi da aka cimma a halin yanzu gwamnan jihar riba sun yi son wuce ya fatattaki shugabannin kana hukumomi guda goma sha biyu ya ce tuni aka riga aka dakatar da su bisa irin laifukan da suka yi na kin halarta wani babban taro da aka yi na jihar rivers din wanda ya ce ya shafe su kai tsaye amma sun yi kunnen kashi na tabbatar da cewa ba halarci wannan taron ba a don haka wannan shine hukuncin da aka dauka a kansu wani ya fashin baki kan al'amuran da kaje da musamman dai kan sha'anin tattalin arzikin kasa malam hambali ibrahim ya yi karin haske kan batun da ya shafi maganar a ƙari ko kuma aka san haka musamman da ya rahoton da ke hafi cewa na batun ƙarin kuɗi mai koko na janye a tallafi da ake baiwa man fetur ya yi ƙarin haske a matsayinsa na tsohon ma'aikacin banki kuma mai masani kan tattalin arziki. kasan wata ƙungiya ce ta duniya wadda ke kula da tattalin arzikin ƙasashen duniya imf international monetary fund ita ta fara kawo shawarar cewa najeriya ta cire subsidy wanda gwamnati ke biya na mai tallafi kenan tallafin mai da gwamnati ke badawa na nan Najeriya. Cewa wannan kudaden na tallafi da ake biya ana sawa kama talakawa samun mai cikin sauki suna ba da shawara a cire shi saboda in aka cire kuɗin da ake tallafawa mutane ta hanyar man sai a amfani da shi wajen gina makarantu da hanyoyi asibitoci da sauransu su a shawarar su kenan. Sun manta kuma sanda Buhari ya hau karo na farko sun kawo wannan shawarar shi kuma shugaban ƙasa na yanzu ya cire wannan tallafin a wannan lokacin a da mai daga naira tisa'in zuwa naira ɗari da arba'in da biyar. To yanzu kuma ya sake samun damar komowa so suka fara zabbacin wannan cewa a cire wannan tallafin man dan a yi amfani da kuɗin wannan tallafin a gyaggyara waɗannan makarantu da hanyoyi da sauransu a cire. To abinda muke so mu ba gwamnati shawara shi Buhari da ya sayar da talaka ya tsaya kan shi kwarai kwarai da gaske kuma ya ce shi na talakawa ne abin da muke so kayan wannan abin ya zo ya rurrude ya rude mutane su shiga cikin wani hali ya fito da gaugawa ya gaya ma duniya kuma ya gaya ma 'yan Najeriya cewa ba zai kara kudin mai ba dan idan a tahiya ce ta tahiya haka ana tsammanin za a kara kullum mai ko ba za a kara ba gidajen mai ka san mu ma ba mu cika tattalin 'yan mu ba an ji ita ministan kuɗi Zainab Shamsuna Ahmad tana eh. cewa babu zancen san cewa za a cire wannan tallafi da kuke ta maganan cewa akwai yiwuwan a cire ai? Ai ministan mai ba ita ce ke da a final say ba na karin kudin mai ko rishin karin kudin mai shugaban kasa ke da wannan ikon ba ita ba kuma dan an ji daga bakinta ba lalle ba ne kowa ya da cewa za a kara kudin mai ko ba za a kara ba mai yan najeriya suke tsoro ne idan ma aka cire tallafin nan tunda duk gwamnatin da ta zo za a ga ana wa rayuwar yan najeriya barazana da batun tallafin nan mai yasa ba za ma a cire tallafin ba domin yan najeriya ma su ma huta to ai tallafi ni na sha kwatanta mu mutane a matsayi na cewa tallafi har abada ba za a taba cewa an kai karshen cire tallafi ba yau in aka kara gobe mata za a yi tun yaushe ka sani ina jin tun kana yaro ake kara ma mai kuɗi da sunan cewa an cire tallafi har yanzu an bari ko an ce an kai karshen tallafi sannan kuma waɗannan hanyoyi da makarantu da asibitoci da suke cewa amfani da wannan kuɗin tallafin a gina shin su suna da makura ne cewa in ba a yi ba yanzu nan gaba ba za a yi ba kuma ai gwargwado ana dan yin daidai abin da ainihin tattalin arzikin kasa ya nuna ya bada gwargwado ana dan tattabawa to sun da bai da karshe gara shugaban kasa ya lallafa a tahi a haka ya gama last din shi ya yi hakuri da ƙarin da ya na da kada a bi talaka ya gane cewa shi shugaban kasa ba mai son talaka ba ne ba kuma mu masu son shugaban kasa ne ba mu san wani abin da zai jawo mai bakin jini ko da bayan ya sauka mulki in talaka bai ji daɗi ba yanzu to shi ma an ya sauka mulki ko a yanzu yana kan mulkin tsakani da Allah ba wani horin jini da zai ja maka shi so shi yasa gare ya fito tun da wuri kafin a ɗau lokaci yanzu daga Abuja nake. gidajen mai na cikin garin Abuja sun fara kukkula gidajen man su an fara sai da mai bakin titi a kan cikin gala da jarka so shi kaɗan yanzu zai fito ya yi magana ya ce ba zai kara kusan mai ba daga nan har saukar shi a samu kwanciyar hankali sannan kuma mai ya wadatu a rika saida shi ba tare da ana da gaba ba Malam Hambali Ibrahim kenan wani masanin tattalin arziki ke duba lokacin bakinsa akan batun da shi magana janye tallafin man fetur ko kuma akasin haka da abin da zai iya jawowa baki daya musamman dai akan harkar man fetur din. Batun da ya shafi almajiranci ko ko barace-barace a arewacin Najeriya wanda ake kallon cewa akwai buƙatar a ɗauki matakai na gaggawa na ganin cewa an magance wannan barace-baracen da ake a akan titina. ɗaya daga cikin waɗanda suke da ruwa tsaki a cikin wannan tafiya. sakataren malaman allo na jihar kaduna imam bukhari maraban jos ya ba da gudunmawa tare da yadda yake kallon cewa ya kamata ɗauki al'amarin yadda ya kamata ba tare da an yi sako-sako ba domin ganin cewa an cimma buri da irin abin da ake bukata domin a samu haɓakar tattalin arziki da kaucewa dukkan wani abu da ka iya zuwa ka dawo. wanda ta fi shekaru hamsin ma ana son a yi ba a cimma nasara ba saboda an bar tsarin ne kaga wannan kungiya da yanzu suka shigo to su sun kama hanya domin su ba suna so su kawo da almajiran ba ne barar suke so su kawar su kuma wancan suna cewa za su kawo da almajirci ne to kaga akwai bambanci kawo da bara to ka kawo mamadin abin damun su suna bara ne na abinci to in ka kawo musu mamadin su ce tafi su nemi abinci kaga almajircin na nan kenan karatun na nan baran ne ake son a kawar to da bambanci don haka idan ana so a cimma nasara a kan irin wannan kamar yadda ake faɗa mafiya yawa dai kamar yadda muka sha faɗa ba almajiri ba ne almajiri an san yana bara ne na abincin ya samu abinci zai je ci gaba da karatunsa su ko wancan da ake gani a titi ana ganin su ne wasu ko yan gari ne ko kuma wasu wanda ba mu san dai daga yadda suke ba gwamnati ne kamata san su waye su amma dai mu mun san namu suna baran abinci ne kuma lokacin karatu suna yin karatu su ko wannan zaka same su ne tun safe har dare ka gansu a tasha ko ka gan su a kasuwa ba lokacin da suke yin karatu don haka mu a wurinmu ba almajirai bane almajirai masu bara abinci to gashi ah, ana ta kokari ganin cewar an daidai wato an bambance tsakanin akuwa da aya hmm. wato ana kokarin a gane cewar ina almajiran suke na gari akwai ina kuma almajiran suke ta wato na waɗanda suke kamar yadda ka faɗa ba almajirai na asali ba hmm. to amma kuma gashi wasu suna ganin cewar ana ta iya bakin kokari wajen ganin cewar an don kwafar da irin waɗannan matsaloli hmm. wasu daga cikin ah, malaman ana ta zargin su akan rashin bada haɗin kai musamman ga gwamnati da ma irin waɗannan ƙungiyoyi da suke ƙoƙarin ganin cewar sun wato kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli shin ya kake gani kuma wace irin shawara zaka ba irin waɗannan malamai mm, to na farko dai duk wanda suke cewa ana gamuwa da tirjiya mu dai a cikin abin muke kuma alhamdulillah wajen shekara sha bakwai tun ana samun turjiya mu yanzu za mu ce ba a samun turjiya domin zaka ka je ka tar da makarantu da dama idan ka kasa makarantun nan kashi ɗari to kashi tamanin sun ba da haɗin kai kuma ana karatun boko a makarantunsu kuma duk sanda gwamnati ta kira su akan wata manufa suna ba da haɗin kai kaga kenan ba a samun turjiya abin da muke kira ga al'umma kawai maimakon suka da kin jini da kyama kamata ya yi kowa inda yake in yana kusa da irin makarantun nan to ya kokarin ya tallafa wa wannan makarantun in abinci za ka dinga kawowa in za ka ɗauki nauyin wasu ne ya kamata wannan kawai shine mafita in kowa bai shigo ciki ba mun san iyaye su suke da haƙƙi to amma ba daidai bane a ce kai baka taimaka ba amma ka iya suka hmm. ya kamata kowa ya bada gudunmuwa kamar yadda muka faɗa akwai daga cikin waɗanda suke bada gudunmuwa kamar gwamnati tana zama tana shigowa cikin muna bata shawara tana amfani da shi akwai kuma mutane kamar irin su yan eh, siyasa ba zan manta ba kamar da na faɗa hmm. akwai ɗan majalisar mai wakiltar ya yamma eh, yusuf zelani yana shiga ciki yana taimaka sosai wajen tallafawa idan da za a ce a dunkule yau gwamnati ta zaunar da kai ta ce ka ba ta shawara akan irin waɗannan al'amura yadda za a ci gaba hmm. shin waɗannan shawarori ya kamata a ce ka ba na farko shawarar da zan ba su cewa imam bukhari marabar jos kenan sakataren kungiyar malaman allo ta jihar kaduna ke tura lokacin bakin sa kan yadda za a kori bara da kuma hana ta musamman dai arewacin najeriya wanda ya ce sai an haɗa hannu don ganin cewa aikin ya yiwu baki daya batun da ya shafi kan iyaka da ake yawan samun rikici tsakanin fararen hula da kuma soji a wurare da dama akan je rahotanni daga daban da suke faruwa da kuma yadda ake ɗaukar matakan amma har yanzu dai ba a kai ga cimma matsaya ba musamman ma irin waɗannan wurare a nan jihar kaduna akwai batun da ya shafi maganar a ah, sansanin soji na jaji wanda da yawan lokaci akan ji waɗansu daga cikin makotansu wanda suke zaune a wuraren musamman sukan yi korafi kan yadda ake mamaya tare da shiga musu wurare sun tufa lokacin bakin su kan yadda suke kallon wannan al'amari da kuma irin zargin da suke cewa har yanzu ba a yi wani abin a zo a gani ba a kai ɗaya daga cikin su shine wani dattijo baban gida tela latin gwagwada yake tofa albarkacin bakinsa akan yadda matsalar take akwai gonaki yawanci duk soja an auna a cikin filayen soja yanzu yan gonakin kaɗan ne suka rage sai gidajen su ne ba a auna ba ba kusa da wurin ba ba kuma tsaya ba wanda shi ne ma har kwamitin da wani ta kafa na iyakacin ƙasashen da soja suke da shi shine tabbatar da cewa wannan fili a auna fa ba tsaya ba namu ne da da sauran gunkin da birane muke mu a siya kwamiti ɗin kuma yana ne kwamiti ɗin kuma ya haɗa soja yan sanda ma'aikatar shari'a ah, da duk dai wasu hukuma a cikin wannan kwamiti ɗin kuma duk wanda ya wakilci kowane irin sashi ne ya sa sunan shi ya sa ya yi ya wato ya sa hannu hmm. cewa eh, ya tabbatar wannan iriya kaza kaza kaza na soja ne a akalla wannan guri da zaman ku a wannan guri da zuwa yanzu kamar tun shekara na shekaru nawa kenan zaman mu a wajen ya kai shekara ɗari biyu da ku da kuka zo fitowar mu daga cikin mu mu zauna a wajen ya kai shekara ɗari ku ne kuka zo kuka iska jami'an tsaro ko su jami'an tsaro nan su ku ne kuka zo kuka iske sojoji a gurin ko ko sojoji da suka zo suka iske ku sojoji da musun ci shekara 50 ba musun ci shekara 50 da zuwa wajen mu ko mun kai shekara 270 ka cikin musulman maka fito aka fito iyayen mu malamai ne ana tun ana yin itkali din nan ana hukuki na makarantun da sauransu asalin gurin gidaje ne daman na mutane ko kore gonaki asalin wurin gidaje ne na mutane ka gida ga mangarori kukoki da sauransu na waɗanda an sai wurin an tashe su to me ke yawan kawo ta da jijiyan wuya tsakanin ku da sojojin nan ta da jijiyan wuya tsakanin mu da sojojin mu mun san dalili ba ai da mu muna zaune lafiya ai mu ba sojoji ba abokan faɗa mu bane ba kuma ba ma kaunar su ba kuma ba mu ci ruwan su ba shi gaba bane a'a wuraren da suka san nasu ne nasu ne farar hula ba zai fara ba ta kuskure yake da shi bayan soja ya gwamnati ta auna an biya shi diya na soja ne kana ganin kai a ganin ka soja zai farar hula zai iya fadawa wurin ce zai yi suna da filaye ya fi kilo wato ya fi marabba in kilo ne da hamsin ba komai a wurin nasu ne ba mu isa mutum ne ba ba wanda zai shiga filin soja kawai su ne dai ba musamman ko menene ne ta so muna zama lafiya da su ba su neman matan mu ba ma neman matan su ba ma faɗa da su ba da wurin nan fa akwai gidaje ya kai dubu akwai gidan miliyan goma wanda yawancin su sojojin da suka yi ritaya wurin ya ba su sha'awa suka ne roƙe mu mu masu wurin muka ba su gidaje ya kai wajen dubu a wajen ta su ce nasu suna kallo wurin su ne kana ganin soja zai ya wurin shi ne ya saya ya biya zo ka kafa ka gida mai tsada irin wannan ka yi gida a yi gidaje haka irin waɗannan kuma a zo a yi kama kan gonaki ana noma yi hankali ba bawon ba hankali ba zai da wannan to irin waɗannan abubuwa da suke yawan faru tsakanin ku da su kana ganin baba wani hanyoyi za a bi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan al'amuran a muna bin tsari ne na shari'a ba za mu faɗa da su ba me kake nufi da cewa kuna bi me kake nufi da cewa kuna bi tsari ne na shari'a eh to ai muna kan doka ne kuma dokan na gwamnati gwamnatin jihar Kaduna ne muna nan kuma tare da kuma da mun bi dai mun mun bi kamar abin nan ne ke nuna ga ai kokowa ƙarke ita ce shari'a har ga Allah wanda ya kai shari'a ya kai karke baban gida tela dallatin gwagwada kenan ke tufa albarkacin bakinsa akan batun da suka shafi maganar a shiga kan iyaka da kuma da ke kallon tsakaninsu da soji da irin abubuwan da ke faruwa shi ma hamisu adamu labar shi ma dai irin wannan matsalar ce musamman kan abin da shi maganar shiga iyaka da suke zargin cewa sojoji suna shiga musu inda kuma yanzu haka suka suka katange su kuma sun hana su walwala a wannan wuri da ai da suka sai wurin a suka bashi ba katanga ba komai amma da wannan gwamnatin ta zo aka zo ana due process ana tantance komi dan yanzu ne ake killacewa ake katanga a wurin so kaga yanzu tun da aka zo za a tsokano to shi ne har suka zuwa kuma su wuce iyakansu da inda aka yi to kuma ni abin da nake gani ban ga dalilin yin haka ba dan ya kamata in komi an yi shi an sa shi a tsari an rubuta ai wa man ka tabakarra wanda duk ya rubuta abu ai ya san shi yana nan kuma sai a ɗauko a zo a bi maf ne a bi a tracing da ina ganin ba wani matsala amma kawai komi kamar an bar shi tun a bayan record din ma kamar dai babu su sosai ingantattu yanzu kuma ana so a yi aiki to shi ya kawo wannan matsalolin rashin record din da ba a kifin da ba shine yanzu aka so a yi babu yanzu ku kun san adadin filayen ku to mu kamar ni da nake ce maka yanzu dan labar ne da nasarawar labar da wannan da gwada da dinki eh, abin da ya kai hasharu taki daya soja bai taɓa zuwa wurin mu yaya amma mu makotan su ne amma mu muke sharing boundary da su direct amma ta ɗaya ba a taɓa zuwa an ce an karɓi filin mu da suna an biya diya ba to ga ma ina wai balle har wani ya zo kuma ya kama kawai abinda muka gani bulldozer ne ko muka ganta yau ta zo ta kama ta ce za ta yi aiki ba notice ba cewa namu ne ba komi sauran yan uwan mu su an sani wani ya zo har kusa da wurin bila garin cire wannan filin za a sami wannan a shiga na wani a'a wannan shi ko babu ne ba wani abu mai kama da wannan kawai abin da muka gani bulldozer da mutane da bindiga da soja sun zo kawai sun fara aiki ta ji mu matsalan bambanci da mutanen mu to lokacin da gasu su kan zo za su fara wannan aiki bai kuka ce musu ku mun ce musu ina ne aka suka ce sando ne ba su to abin da muke tafi tambaya shine in sando ne ba su jajin gaba daya me yasa suka auna aka sa lana su bi na state ta auna aka je federal gwamnati ko state gwamnati suka biya inda aka yi takin na inda barikin sojan na yake an auna shi a biya a gaban iyayenmu har mu nan da muka zo 1986 shine awon karshe in kana bin hanyar zariya din zaka je wurin new barak din karshe din nan wurin muna da wayen mu 1986 aka zo aka biya aka biya su zuwa titin jirgi mutu Allah bai da titin 1986 zamanin baban gida aka biya na karshe wanda muka sani kenan sosai to mu an ce kuma yanzu sadone bayar to wani magana za mu kama in sadone bayar me yasa bai bada aka kuma biya wurin a da aka yi compensating wanda suke wurin aka biya su diya muku ba a taba taka daya an ce ba an ce kuma sadone yanzu ya bada cikin wannan filayen naku kuna sai da wayansu ne ba sai mutane ba har sojojin suna da gonaki kuma idan sojoji suna da gonaki manyan 'yan sanda suna da gonaki duk wuri ya budu an yi gidajen gona ma wayanda suke wayanda kuke zargi da cewa suna so su muku hawan kawara su manyan sojoji ne ko da ƙana ne a manya ne a ba soji karami zai iya abu ne ai shi yasu ne ai bai da nu kamar yadda baba ya ce a birin da muka ai koyi daga sama ne abun yake muka kuma rasa gane ko me ake nufi shin akwai wani baddakala ne da aka yi a ƙasa ake so a rufe da wani abu koko haka an ba gaba ban gani ba ko zamanin mulki mallaka ba a yi wannan ba wallahi ballantana yanzu da ake demokradiya to yanzu a wani mataki kuke mun je kotu sun ba da court order da masu tsaya ba amma yanzu sun tsaya a wurin mu sun tsaya aikin amma fa sun wuce garin mu duk da kotun ta ba da order sun wuce sun da farko ba su bi order ba kasan ina ganin duk ba sai an je Abuja an kai army headquarter su kawo deep su fasin majaji ina ganin wannan tsakanin ne hala suka ci gaba da aikin kafin amma yau dai da muke magana na an tsaya yau da muke magana na amma ba mu san dalilin tsayawan ko kuma sun tsaya dai suna jiran kotun ne ko hamisu adamu labar kenan wani ɗaya daga cikin mazaunin hanyar kaduna zuwa zaria ke tuwa lokacin bakin sa kan yadda suke zargin cewa soji sun yi musu mamaye a wuraren da suke zaune wanda ya ce sun gaje su tun iyaye da kakanni masu kallon mu tare da sauraron mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan na turbar demokradiyya ta hanyar turo sakonnin kan abubuwan da ke faruwa a siyasance a jihohinku kanan hukuminku garuruwanku da ma kasashen ku da kuke kallon wannan shi na turbar demokradiyya za ku iya turo sakonin naku ne a shafinmu na facebook za kuma ku iya kallon shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin youtube suna da mun jibgi a gare ku da haka zan ja labulan wannan shiri a yau a madadin waɗanda suka taimaka wannan shi na turbar demokradiyya ya zo ƙarshe ni dahiru ahmad da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah sake haɗa mu